a wani yanki na Asia suna amfani da ita wajen kariya daga tsarin kai daga dukkan abokin gaba ita ce kura ga tunan. musamman ɗauki ƙasar India sun ɗauke ta sun canfa ta cewa kariya ce babba ta ɓangaren abin da ya danganci yaro mai firgita mace mai aljanu namijin da yake fama da ciwon farfadiya sukan jika jelatta su ba wa yaro ko babban mutum ya sha yan uwa a wannan bidiyon namu zan nuna muku ko zan gaya muku fa'idoji na halittar nan da kuka gani ita ce haina ma'ana kura fa'idojin ta ɓangaren magunguna na malamai na tajariba waɗanda sun gajiya sun ga yau sun gwada sun gwada sun gwada sun gani yan uwa ba canfi ba ne ba abu ne tabbatacce in aka ce tajariba abin da an gwada an gwada an gani kura halitta ce take da haƙora har guda talatin da biyu a wasu kuma suna da guda talatin da hudu akwai na yanka akwai na daka akwai na ciza akwai kuma waɗanda suke taimakawa wajen gutsatsar abubuwa dangin nama fa kenan domin ba ta da abinci in ba nama mai jini ba malaman tajirba suka ce ana kora kowane irin nau'i na aljani da abin da ya danganci ainihin gashin kura su kuma mutanen yankin asia suka ce sukan samu kura su yanka ta idan aka sa'a aka tsinci dutse a cikin tumbinta to wannan fa dutsen fa kai abin ba magana ana magani da shi sosai na tsarin kai da wasu magunguna da ake amfani da shi na ban mamaki shekara 800 baya sun tabbatar da haka a wani yanki na indiya kuwa suna amfani da yawun bakin kura da gashi na kunnen kura wajen abin da ya danganci zunzurutun kwarjini da farin jini wanda idan mutum ya ce ku yi nan radadar gaba ɗaya jama'a za su yi nan radadar dole bayan da za su yi sai yanda ya ce da su ma'ana ku fahimci abin da nake nufi wajen kwarjini na mutum in ya ce kaza to dole a yi wannan kaza ɗin ana tsoronsa kuma ana firgici a kansa dole a biyayya a gare shi in ji mutanen indiya wani ba indiya yake cewa mun daɗe muna sarrafa nau'o'i na jikin kura sama da gulare 500 a jikinta wajen magunguna na abin da ya ganci spiritual matsala irin namu kama daga maganin karfin zuciya maganin farin jini da sauransu komo a nan yankin afirka ɗauki najeriya da kuma wasu yankuna na ƙasar yankin arewa mun taso mun ga ba tsafi ba yayyenmu da iyayenmu suna amfani da kura wajen yaro mai firgita yaro mai yawan jin tsoro yaro mai yawan kukan dare a ɗora shi akan kura a wani lokacin ma a bashi ta ya sha yan uwa wani babban malami yake cewa babu wata halitta face Allah ya halicce ta don wata hikima ko ni na sani cewa jelar kura akan jika ta a bawa mutum mai ciwon farfadiya yakan tashi ta kewar ke da yardar Allah ku ba ku gani fata kura akan yanyanka ta a yi turare a cikin ɗakin da yake zaunuwa ana yawan firgita a cikinsa ana kasa bacci a cikinsa aljanu suna zama a cikinsa sukan fita da yardar Allah saboda baiwar da Allah ya mata kai wasu mafarauta suka ce ko in ce maharba mai yawan cin naman kura yakan zama mai karfin zuciya yakan zama mai karfi da abin tsoro a cikin 'yan uwansa mafarauta kai abin mamaki wani babban masani mafarauci yake ce mini idan mutum yana so ya zama mai kaifin basira mai kaifin basira ya yawaita amfani da yawun bakin kura yana haɗa shi a ruwa yana sha ko yana lasa zai zama mai hadda da gane abu wannan kam sai an dage domin sai ka je ka samu farauta su dan nema ita sannan kai haka yan uwa tumbun kura magani ne haƙoranta ma gaba ɗaya ko ƙwaya ɗaya ka ɗauko ka cire ka ajiye shi a ƙofar gidanka suka ce babu wani irin abin tsoro da zai iya shigowa ya shiga cikin gidanka ya cutar da iyalanka dangin aljani haƙorin kura wani mafarauci yake ce min idan ka samu ƙashin kura kaɗai, ka binne a bakin shagonka Allah ne mai yi ba ƙashin kura ba ice babu wani ɓarawo face yana ganin wannan shagon ya fi ƙarfinsa ba zai iya shiga ba tsoro ma yake ji yan uwa babu lokaci ba sihiri bane ba tsafi bane duk halitta da gani akwai halitta akwai amfani a tare da ita galibi mun ɗauka cewa magani kawai wani abu da aka sarrafa shine magani mu sani mun sha shan magani wanda ya danganci na bature amma akwai nau'i na kura a ciki akwai nau'i na magunguna a ciki duba cikin littafin nan na Asian Falcorer Studies volume 57 1958 yan uwa ku dinka bibiyar mu don wasu bayanan akan wata dabbar ko ƙarin bayani akan kura suna Dr. Muhammad a faɗi matu Herbal Center ko 070 30 94